Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil lahashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Juma'a 20 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa kalaman ministan labaru na Najeriya kan kamfanin sadarwa na Facebook ya janyo cece ku ce. haka kuma za ku ji cewa 'yan kasuwar alabar rago sun kuka game da wa'adin tashi da gwamnatin jihar Legas ta basu. Daga nan za mu ji cewa 'yan takarar shugaban kasa a manyan jam'iyyun Najeriya na ran gadin neman goyon baya sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa ƙasar Kigali ba ta daidai ba da ta yanke wa jarumin otal Rwanda Paulus Sabagina hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. Kotu ta yanke wa Rusai Sabagina wanda yake da izinin zama na dindindin a Amurka yayin da kuma yake ɗan ƙasar Belgium hukunci bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci. Rusesabagina a baya ya bayyana shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame a matsayin ɗan kama karya. Da wannan matsayin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce a baya ta nuna damuwa game da lamarin za ta yi ƙoƙarin ganin an sako shi. An yaba Rusesabagina wanda a lokacin shine manajan wani otel a Kigali sabili da ceto rayukan ɗaruruwan mutane a lokacin kisan kare dangi na shekara 1994. kuma kokarin da ya yi ya sa aka shirya tsilman nan da ake kira hotel Rwanda. Yana gidan yari tun lokacin da aka kama shi a watan Agusta shekara ta 2020 lokacin da wani jirgin da ya shiga yana tsammani zai nufi Burundi ne ya sauka a Kigali. A baya-bayan nan iyalan sabagina suka shigar da kara a Amurka suna neman Kagame da gwamnatin Rwanda da wasu jami'ai su biya shi diyar dala Amurka miliyan 400 bisa zargin sace shi da kuma azabtar da shi. Majalisar Dattijan Amurka ta cimma matsaya jiya Alhamis kan wani sabon tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine inda ta amince da gagarumin rinjaye ta kuma aika da matakin ga shugaba Joe Biden domin sa hannunsa. Za a ba da tallafin kuɗin ne da nufin taimakawa Ukraine na tsawon watanni biyar masu zuwa. don yakar mamayar da rasha ke ci gaba da yi tallafin ya hada da kudin sayan kayan aikin soji da horaswa da sayan makamai da kuma biliyoyin daloli na taimakon jin kai game da kudaden da za a taimaka wajen magance karancin abinci a duniya da rikicin watanni uku ya haddasa wannan ya biyo bayan karin tallafin kayan aikin amurka da aka aika tun farko zuwa ukraine tare da bayar da kuɗaɗe don taimakawa wasu ƙasashe da ke taimakawa gwamnatin kiev an kada kuri'ar a majalisar dattijai da 'yan majalisa 86 suka goyi baya sha 11 kuma suka nuna rashin goyon baya bayan kuri'ar amincewa da dokar da aka kada a majalisar wakilai makon da ya gabata da ya kasance manuniya kan ci gaba da goyon bayan amurka a ukraine a daidai lokacin da 'yan majalisa ke samun rarrabuwar kawuna kan manyan al'amuran yau da kullum. 'Yan jam'iyyar Republican ne suka kada dukkan kuri'un kin amincewa a majalisar dattijai. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sana a jiya Alhamis cewa ƙarin ɗaruruwan sojojin Ukraine sun miƙa wuya a cibiyar sarrafa ƙarafa ta Azostal da ke Mariupol. wanda ya kawo jimillar wannan makon zuwa 1,730. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar tana yin rajistan mayakan da suka bar a zoftal aikin da aka fara a ranar Talata aka kuma ci gaba da gudanarwa a jiya Alhamis. Jami'an Ukraine ba su tabbatar da bayanan na Rasha na adadin mayakan Ukraine da suka miƙa wuya ba. ina jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya. Inda tun bayan kalaman ministan labaru Lai Muhammad kan Facebook wanda ya nemi Facebook ya daina bayar da dandalinsa ga 'yan awar da masu yaɗa ƙarya. Lamarin da ya janyo cece-kuce game da take haƙƙin wasu jinsi ko wasu mutane. Daga Abuja, Shamsi Hamza Ibrahim ta haɗa mana da wannan rahoton. ra'ayin da za a yi a kace wai mutane ba za su faɗi ra'ayinsu ba ko kuma ba za su yi abin da suke so su yi ba musamman idan dokar kasa ta ba su damar su yi wannan shine yake da zira mutane yake da sa mutane su ji haushi su ma yi abin da ba daidai ba duk wanda yake dai yana da hankali yana kuma sanin ya kamata ya san irin kalamin da zai yi wanda yake in yayi ba daidai ba ya san akwai dokar kasa kuma in ka ɓaci mutum ba tare da hujja ba mutumin zai iya kai ka wato kotu dan kotu ta bi ma hakika amma a ce za a zo a hana mutane su faɗi yi su a wannan ina ga kamar ba zai kuma sannan wannan eh, jami'an Najeriya sun kasa gane kan cewa yanzu inda duniya take ina ba sai lalle kana Najeriya ba za ka yi abin da kake so ka yi za ka iya yi ba tare da ka yi rijista ma a Najeriya ba kuma sannan duk abin da kake so ka sadar za ka iya sadar da shi abin da ya dace a ce gwamnati ta yi shine ta ci gaba da wayarwa ne kai ta faɗa kan musu da kai kan illar irin bayanai wanda za su kawo tashin hankali ko kuma su kawo kiyayya a Najeriya da 'yan Najeriya. Awal Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar kungiyar sisla da ke fafutukan inganta harkokin majalisun dokoki a najeriya kana babban wakilin kungiyar kare hakkin dan adam ta transparency international a kasar da ke bayyana matsayarsu akan rashin dacewa da kiran da ministan sadarwar najeriya ya yi wa dandalin sada zumunta ta facebook da su daina ba da dama ga masu sananta da zaune tsaye da sunan faɗin albarkacin baki ko neman yanci shi ma a nashi bangaren masanin tsaro a najeriya yahuza ahmad getso ya ce waɗannan kafofi na da nasu muhimmanci ta fuskan tsaro amma yana ganin gazawar gwamnati ne wajen tace nagari da gurɓatacce a cikin shafukan da suke yada bayanai ta wannan kafa. Ba a rasawa cewar akwai waɗanda suke amfani da waɗannan kafafe domin cin karensu ba babbaka wajen fito da abubuwan da ba su cancanta a fito da su ta waɗannan kafafe ba. Duba da wannan za mu iya cewa waɗannan kafafe alfanunsu ta fuskar inganta tsaro da kuma bawa hukumomi damar sanin abubuwan da ba lallai ne su san su ba da ba don amfani da waɗannan kafafe ba za a iya cewa wato wani abu ne mai matukar wahala. To kuma ya kamata su zama wata hanya wacce za a inganta tsarin gudanar da mulki da tsarin shugabanci da kuma inganta tattara bayanai na sirri wanda ya shafi hanyoyin da za a yi amfani da ta'ammali da irin waɗannan bayanai da ake tattarawa domin samun wani makadaji da kuma wata hanya wacce za ta zama kariya kuma mai matukar alfanu akan hanyoyin da ya kamata a bi domin a samu wato kaiwa ga gaci na gyaran al'amuran tsaro da kuma al'amuran da wato suka shafi shugabanci wanda zai inganta eh, mu'amala tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta. Amma ga masu amfani da waɗannan dandalai na sada zumunta ra'ayoyinsu ya bambanta da na waɗannan masana bisa abubuwan da suke gani na yau da kullum a cewar Murtala Adamu Jega. Wannan jan kunne idan ma wata Najeriya ta ja musu kunne wannan daidai ne. Domin dai ni nan da ake magana da ni in Allah su ya da ina iya wata shida wallahi ba bude Facebook ba saboda tun lokacin da kawo Facebook sai ka ga abin da zai bata mare. Kuma wani abu za ka ga an kirkiro shi ne saboda a haddasa fitina da masiba ga al'umma. Abu ne wani ma ba ko a Najeriya ya faru ba a wata ƙasa ya faru amma sai a yi editing ɗinsa a yanke shi a dawo da shi sai a nuna cewa ya faru a Kano ko a Abba ko a ina dai wasu garuruwa dai haka dai a mm. haddasa fitina tsakanin al'umma. Sunana Fa'iza sir Jihar. To ni a gani na a wannan mataki na jan hankali da gwamnatin Najeriya ta ɗauka akan wannan shafin zumunta na Facebook abu ne mai kyau saboda zai kawo sauyi ga yadda mutane suke amfani da shafukan zumunta kamar yadda ta ɗauki mataki akan Twitter mun gani ta yi amfani sosai abubuwan da mutane suka saba yi da sun rage shi. Idan za a tsaya ga iya kalaman nuna kiyayya tun zira jama'a da ta da husuma babu gwamnatin da za ta zira ido hakan ya riga zama mata dan haƙi a ido wajen kula da tsaron ƙasa da ya wajabta a gare ta ya zama mata wajibi ta samo hanyar dakile waɗannan 'yan tsirarru da suke jefa rayukan mutane cikin garari ba tare da an takaita 'yancin faɗar baka ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsu Hamza Ibrahim har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga alheri ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Kamfanin Twitter na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da bayanan ƙanzon kurege tare da gabatar da wata sabuwar manufa ta murƙushe saƙonni da ke yada labarai marasa tushe masu haɗari. Canjin wani ɓangare ne na babban ƙoƙarin haɓaka sahihan bayanai a lokutan rikice-rikice ko tashin hankali. A ƙarƙashin sabbin dokokin da suka fara aiki jiya Alhamis, Twitter ba za ta ci gaba da tallata kai tsaye ko kuma faɗaɗa saƙonni da ba su dace a yanayin rikici ba, ko yayata bayanai da ba su da tushe game da laifukan yaƙi ko cin zarafi. Ya yiwu a sa gargaɗi a gefen saƙonni da suka keta ƙa'idoji. kamfanin twitter ya ce zai fara amfani da dokokin a kan batun ukraine sannan kuma akan rikicin jin kai da za a iya fuskanta a nan gaba hannayen jarin wall street sun ƙara faduwa jiya alhamis wanda ya kawo matsayin faduwar hannayen jarin zuwa matsayi kusan mafi muni tun farkon barkewa annobar corona masu saka hannun jari na nuna damuwa dangane da hauhawar farashin kayayyaki da suke cutar da mutane da masu sayayyar kayan masarufi da masu neman sayan mai don cika motocinsu yayin da lamarin ke durkusa da riba da kamfanonin amurka ke samu daga ƙarshe masu ba da shawarori kan harkokin kiwon lafiya a amurka suna ƙarfafa wa jama'a gwiwa da su yi amfani da maganin rigakafin covid-19 na pfizer wajen yi wa ƙananan yara 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya allurar ƙara kaifin rigakafi. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta goyi bayan wannan mataki. A wannan makon, hukumomi suka ba da izinin yi wa yaran zagaye na uku na rigakafi bayan watanni biyar da yin na biyu. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta amince da rigakafin ne yayin wata ganawa da al'umma a jiya Alhamis. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to har yanzu ne muna najeriya gwamnatin jihar Legas ta baiwa 'yan kasuwar alabar rago makonni biyu da su tashi daga kasuwar domin gwamnati ta yi gina ginin zamani a kasanin 'yan kasuwar dai 'yan arewacin najeriya da ke kukan gwamnati ba ta yi musu adalci ba wajen ɗaukan wannan mataki wakilinmu na lagos babangida jibrin ya yi hirar sarkin kasuwar alhaji umar na gogo sokoto akan wannan lamari mun zuwa da a san walu mun ce shi ba mu ba bayan sallan nan da muke ciki domin mutanen mu yawanci sun je gida wurin sallah ko sun je umra idan Allah sun dawo za mu zauna su masu kayayyaki cikin alaba haka nan takardar ta kano sai muka ga an zo nan wai ba mu sake zama da ba an kawo mata an kawo mana remote notice kaga wannan ya ba mu mamaki sannan a matsayin mu na yan arewa inda muke ba mu da wani party wanda ya wuce nasu na ko ba mu taba yi ba duk sanda aka kawo muna wani party ba mu yi ne na Lagos da muke yi. aka haka muke bin su, amma ka gani wallahi amma cin ai ya kamata a muna adalci. Wai a ce mun zamna za ko kowa zama da gwamnati mu zama shi a ce an kama da mu Wannan shi ne ya zama muna hankali yanzu haka. Ita gwamnatin me ta ce yanzu? akwai sati mu ta ba mu kwashi kayan mu amma su waɗanda suka kawo RRS su suka kawo nan remote notice. Shekara hamsin da wani abu a wurin da duk ko bulo guda da local government da state government babu wanda ya samu da ko guda a cikin kasuwa. kalani. To yanzu me kuke so gwamnati ta yi? Mu abin da muke so gwamnati ta yi muna. Na gaya mishi shi sanwalu ya ɗauki kasuwar mu shi bada contract ga wani development idan zai taimaka mana in kudin shi ne zai ɗauka ya gyara kafin mu san ba mu cutu ba in ko bai iya shi ba mu dama mu mu kira yan uwanmu mu zo mu bi development din da kamar yadda suke abin da muke bukata ke in mun kasa haka mu ka karbi ka Aji Umar na gogo Sokoto kenan sarkin Alaban Rago da ke birnin Lagos yake mai da martani game da yunkurin gwamnatin jihar Lagos na baiwa 'yan kasuwa na Alaban Rago makonni biyu da su kwashe ina su su bar kasuwar to sai dai duk kokarin da na yi domin jin ta bakin gwamnatin jihar lagos ta hannun kwamishinan yada labaran jihar mr benga omotoshin wayarsa ba ta shiga to sai dai a cewar chief tandan yan sanda shola jejele da ke zama jagoran kwamitin tsabtace birnin lagos da kuma saka kai samame wannan kasuwa domin ba da notice ga 'yan kasuwa ya ce matakin gwamnatin jihar lagos shine na tsabtace wannan kasuwa da mai da shi na zamani yi. And the state is Babangida Jibrin, Amurka daga Lagos. To a gaida Babangida Jibrin. 'Yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyun Najeriya na ci gaba da takarkarewa ga zaga jihohin da musamman suke da yawan wakilai don neman magoya baya a zaben fidda gwani. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki kalilan gabanin manyan tarukan jam'iyyun a ƙarshen watan nan don fidda 'yan takarar wakilinmu nasara da miyar hikaya na ɗauke da wannan rahoton. a jam'iyyar apc mai mulki a tarayya da ke da kimanin 'yan takara 30 ana ganin 'yan takarar da suka hada da mataimakin shugaban kasa yemi osibajo da uban jam'iyyar bola ahmed tinubu da sauransu na zagajiyoyin arewa maso yamma da suka fi yawan ƙuri'u jigon apc ibrahim masari da ke maraba ga tinubu na cewa osibajo ba zai taka musu birkin samun kaiwa ga gaci ba duk da kasancewarsa a fadar aso rock irin abin da ba ke cewa an yi yunwa halin kowa ya fito wasu osibajo dai yaron mai girma bola ahmed tinubu ne yanzu ya zo ya ce yana son da yi takara da shi bayan ya yi mashi kwamishina ya ba shi mataimakin shugaban kasa sannan kuma yanzu ya zo ya ce zai yi takara da tinubu so kaga ya rage ma 'yan najeriya da shi mai girma shugaban kasar najeriya yanzu ya san kowane irin mutum ne in dai har zai yi ma mai girma bola ahmed tinubu butulci wanda suke yaransu ɗaya. pdp da ke adawa na yunkurin saita kan 'yan takararta da suka hada da gwamnoni manyan jami'an gwamnati da suka yi fice da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa tiku abubakar a gefe guda magoya bayan a tiku na nuna shi kaɗai zai iya yi wa apc zarra a zaben yayin da wasu ke cewa ya dace a gwada wani sabon ɗan takara gwamna bala muhammad na bauchi na cikin gwamnonin da ke takarar yana mai cewa suna da hikimar dawo da najeriya kan turbar arziki saboda haka lokaci ne da ya kamata a ba da dama a jam'iyyar pdp don arewa tsaya kuma ya ci mulki saboda gwamnatin buhari mu muna ganin kamar yadda kowa ya sani bata kawo mana da mai ido ba bata kawo mana ci gaba da muke nema ba mu kuma ba wai muna masa rashin kunya bane shi ma da ya samu kansa ne amma dai in an ba mu dama insha Allah kamar ni mai magana za a kawo maslaha za a kawo ci gaba za a kawo tattalin arziki kuma za a kawo zumunci da zamantakewa mai kyau tsakaninmu da kudu yadda zai kasance ce ba za a kawo rarrabuwan kaiwa ko kuma fashewan ƙasa ba. sauran jam'iyyun adawa na nuna za su iya ja da manyan guda biyu matukar jama'a suka dage don kawo sabon canji manjo hamza al-mustapha da ya tsaya a jam'iyyar aa wato action alliance ya ce alamun jam'iyyar kadai sun isa nuna kyakkyawar alkibila na zauna na kalli wannan jam'iyyar da na shiga sakon da nake gani a ciki yana da yawa kaga ita a ciki wannan tambarin na tauraron annabi daud shine na bayan abin da ke kansa shine kala irin ta sama mulki daga sama zuwa ga annabi adam salam to kuma ka duba a tsakiyar kuma cikin ita eh, girma ne irin na mejo a ciki kuma kaga aa aa din nan kuma a christianity ark of apostle kuma ka duba shi a musulunci allahu akbar aa an kuma ka duba shi a menene mulki shine amana da adalci koma dai me za a ce hukumar zaɓe na jiran sunayen 'yan takarar zuwa uku ga watan gobe nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Malam Nasiru kafin mu kai gashin mu na gaba a shakata da wannan faifan. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, mu haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini gobe siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. gaskiya yi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa To wani haka yake shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu wararren ma a jamhuriyar Nijar za ku iya wararren ma a tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku za shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu haka anan Washington DC a na cewa karfe uku da minti 21 na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu. idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata dr umar sale anka yana cikin bayani a game da rahoton kwamitin sulhu na gwamnatoci kan sauyin yanayi wato intergovernmental panel on climate change a shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2022 inda yake bayani a game da matsalolin sauyin yanayi da suka addabi al'ummar duniya to a yau za mu tashi da bayanansa a game da hanyoyin magance waɗannan matsaloli da ya ambato a makon da ya gabata kasashe masu tasowa su suka fi kowa shan wahalar wannan abun domin babu hanyoyi da za su kare kansu su kasashen nan da suka tsindima da mu a cikin wannan abun mai yiwa suna da hanyoyi da suke samun sauki na fasaha da ake da ita ta zamani sai aka zo aka kasa abin nan kusan kashi biyar amma muhimmi sai aka fara magana ya za a yi a cika alkawuran nan da aka ɗauka na baya ya za a yi a samar da kuɗaɗen da za a cika alkawuran nan da aka ɗauka ya kuma za a yi a rayu tare da wannan ɗimamar yanayi ko kuma canjin yanayi domin tun da an riga an tsinduma iya wuya to kuma ai babu gudu babu ja da baya dole sai dai kuma a nemi to ta yaya za a yi a rayu da wannan abin da aka tsinci kai so irin abubuwan da aka tattauna kenan masu mahimmanci cewa yadda za a samar da kuɗin da za a kula da wannan alƙawuran a aiwatar da su ya za a yi kuma kamar yadda kike magana da shan bishiya ya za a yi adaptation a ce an tsinci kai to kuma ya za a yi a rayu da ita sannan masana sun yi amanna cewar dasa itatuwa ita ce hanya mafi a'ala wajen magance matsalar ɗumamar yanayi amma wasu irin itatuwa ake nufi shugabar kungiyar awifka alawiya baba musa ta yi mun bayani a game da haɗin gwiwarta da wata kungiya mai rajin kare muhalli eco force wani kamfani ne da su ma suke aiki a australia sunan wanda ya kirkire shi shine charles alda mun yi magana da su kuma muna neman mai haɗin gwiwa musamman a nan arewacin nigeria da suka danganci yadda za a magance matsala ta sauyin yanayi da muke ciki to abin da ya kawo shi ma dai gaskiya wannan hanya da aka ce mafi sauki kuma tafi saurin shine ta shuka bishiyoyi amma bishiyoyin da muka karkata da su shine bishiyoyinmu na gida manoma yake so ya ba wa bishiyoyi idan ya ba su bishiyoyi kowace bishiya guda ɗaya zai dan ba da wani dan kuɗi haka duk da ba yawa da shi manomin zai kula da bishiyar amma ya danganta da girman gonarka idan kana da kamar hekta ɗaya aka yi lissafi aka samu ƙwararru za ta iya cin kamar bishiya guda ɗari uku zuwa sama haka to za ka shuka su wa'annan bishiyar da muke da su na gida da ake kira natives kamar su kuka dinya kanya zoɓarodo zogale da sauransu duk dai wasu bishiyoyi da muke da su na gado na gida na tunda saboda binciken da aka yi kwanan nan an gano cewa su wa'annan bishiyoyi sun fi komai saurin karbe wannan iskar sinadarin gas da ake fitarwa na carbon so irin wa'annan bishiyoyin aka shuka su kuma a gona za su aiki guda biyu ne na ɗaya za su karbe carbon din nan sannan na biyu kuma za su ƙara ma ƙasar sinadari sosai yadda ko baki amfani da taki ba su wa'annan bishiyoyin za su zame miki kamar taki a cikin gona so mun an yi bincike a manoma shi gaba ɗaya wannan abin ana kiran shi da generative agriculture A can kasar Nijar kuma wata kungiyar mata ne mai suna mata da yanayi da ke zindar take yunkurin karfafawa mata gwiwar da zimmar magance yunwa da talauci da kuma magance matsalar umamar yanayi da gurɓacewar yanayin kamar yadda shugabar kungiyar Fatima Amadu ta sanar da abokiyar aiki Tamar Abari. mun muka yi asusun mu da wannan asusun mu bai yaran da suka je suka dauko mu ruwa a jarka ko da wanda suke dauko mu fiya wata a ilo muka gama kuɗin wannan muka je akwai masu ma wa'annan masu kula da harkokin yanayi service environment ko hukumar gandun daji tunda muka je muka kirawo su suka zo suka ga shuka suka ce tayi muka ce a gaya mu ya za a yi suka ce ku yi kokari ku san yadda kuka yi kuka ko ba da ta saboda in ta kai wani lokaci mutuwa za ta yi su ne technical man suka zo sun ba mu dan jijibin horo kuma da suka gaya mu haka nan ko muka je. sai muka ɗauki wannan shi ta mu gaba ɗaya muka je muka kai ta wani ƙauye nan arewa ana ce mai ƙirya sai muka je muka rarraba ma mata gaba ɗaya na ƙirya maimakin ta lalace muka ce gashi nan kowace ta je ta sa a cikin gidanta su kuma wannan wanda ya kama mun ma laminu kwamsa ne tsohon mar tsohon magajin gari na shiya ta uku shi ya kama mun muka je muka kai ma wannan mata. na wajen kirya ya kama muku kamar kaka kamar ya kama mu da muka gane shi shi kuma muka gaya mai sai ce mutu yana da garka a nan kusa amma akwai wani kauye a nan kusan shi muna iya zuwa mu je mu bai mamata shi ya gaya musu ya ce akwai wasu mata su zo su kawo muku amfani kin ga shi ya kama mu kenan a wani bangaren kuma a ranar lahadin da ya gabata ne aka samu husufin wata a kasashen afirka da dama yankunan arewaci da kudancin amurka kasashen turai wasu sassan kasashen asiya da ma najeriya lamarin da mutane da dama suke danganta shi da camfe-camfe Ali Abubakar Sadiq dalibi ne mai nazari da bincike mai zurfi a game da addini da kimiyya. shi canfi dangane da husufi rana ko wata abu dai da ɗaɗɗe wanda ya samo asali tun farkon ɗan adam domin shi ɗan adam a kullum abin da bai sani ba ko ko wanda bai gane shi ba yana ba shi tsoro ko mamaki don haka sai ya jibanta shi da wani abu shi yasa ma farkon mutane zaka ga ana bautar hadari ko a bautar tsawa da guguwa da sauransu to irin wannan canfi ne shi ya yi tasiri a cikin al'ummomi daban-daban Ya yasa kowace al'umma zaka ga da irin canfin da take wasu su ce ai alamu ne na masifa da za ta zo ko ko a'a dalilin haihuwar wani babban mutum ne ko mutuwarsa. Mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin yanayi da muhalli a wannan mako. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman matamar bari da bakin namu sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da ke mana fatar alkhairi toma da a sheki Aisha Ma'azu. Donan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta yanke hukumci jiya Alhamis cewa ƙasar Kigali ba ta daidai ba da ta yanke wa jarumin otal Rwanda Paulus Sabagina hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. Kotu ta yanke wa Rusai Sabagina wanda yake da izinin zama na dindindin a Amurka yayin da kuma yake ɗan ƙasar Belgium hukumci bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci. Da wannan matsayin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce a baya ta nuna damuwa game da lamarin za ta yi ƙoƙarin ganin an sako shi. Majalisar Dattijan Amurka ta cimma matsaya jiya Alhamis kan wani sabon tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine inda ta amince da gagarumin rinjaye ta kuma aika da matakin ga shugaba Joe Biden domin sa hannunsa. Za a ba da tallafin kuɗin ne da nufin taimakawa Ukraine na tsawon watanni biyar masu zuwa don yakar mamayar da rasha ke ci gaba da yi kamfanin twitter na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da bayanan ƙanzon kurege tare da gabatar da wata sabuwar manufa ta murƙushe saƙonni da ke yada labarai marasa tushe masu haɗari canjin wani ɓangare ne na babban ƙoƙarin haɓaka sahihan bayanai a lokutan rikice-rikice ko tashin hankali a ƙarƙashin sabbin dokokin da suka fara aiki jiya alhamis fita ba za ta ci gaba da tallata kai tsaye ko kuma faɗaɗa sakonni da ba su dace a yanayin rikici ba. To madalla masu raro a nama kakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu ne yamma idan Allah ya kai mu za ku su abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin alheri Grace Abdul ta ni gabatarwa su Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Nisar fil hashin gubal da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. assalamu alaikum.